لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد maka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah madaukin sarki da ya sake hada mu a wannan lasariya mai albarka ta alhamis hudu ga watan safar a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 29 ga watan disamba shekara ta 2011 miladiyya da izinin Allah maɗaukin sarki a jerin gwanon waɗannan daurori da ake gabatarwa a nan garin mina a nan masallacin makil bin yasar a cikin wannan littafi mai albarka usulun fi tafsir za mu tashi a inda muka tsaya jiya jiya mana cikin babi na al da malam ya ce alisrailiyat sune al-akhbar al an bani isra'il min al-yahudi wa huwa al-akthar nasara a inda ya faɗa mana yadda aka kasafta isra'iliyat zuwa gida uku akwai wanda musulunci ya tabbatar da shi kaga wannan kai tsaye za ka tabbatar da shi akwai wanda musulunci kuma yi wurgi da shi kai tsaye za ka yi wurgi da shi akwai kuma wanda musulunci yi shuru kai ma sai ka shuru ba tare da ka karyata ko ka gasgata ba malam yake cewa mawqiful ulama'i min al-isra'iliyat matsayar malamai akan abin da ya shafi al-isra'iliyat al-akhbarul manqula an bani isra'il wani irin matsaya malamai suke da shi kaga da aka ce malamai ana nufin matsayin karatu a tintintini kenan yanzu naka bi ne na ɗaya daga cikin matsayar da suke da ita kuma za ka bi wacce tafi dalili ne tafi ƙarfin hujja ba kawai zai zama ka cinci ka cinci ba ne, tun da in malamai suke saɓani cewar kowanne mutum ya ɗauka ya yi daidai wannan magana tana da bukata a kaɗe mata ƙura za ka tsaya ka bi wacce tafi ƙarfin dalili mana yake cewa ikhtalafat mawaƙiful ulama'i wala siyama al mufassirun min hadhihi al isra'iliyati ala an anha matsayar malamai ta sha bamban dangane da musamman ma malamai masu kula da harkar tafsiri dangane da abin da ya shafi waɗancan ruwayoyi na al'isra'iliyat tana da ɓangarori guda uku ala salasati ha tana da nahiyoyi guda uku faminhum man aksara min minha maqarunatan bi asanidiha wara annahu bi zikri asanidiha kharaja min uhudatiha mithl ibn jariyar at-tabari faminhum daga cikin malaman tafsiri mala yake cewa man aksara min ha. akwai wanda ya roito isra'iliyat da yawa kaga kenan sai ke sa ido sosai da su in kana mu'amala da irin wannan tafsiri din maqarunatan bi asanidiha ya ruwaito ta tare da isnadi amma sai isnadi kamar da malam yayi mana bayani a ilmin hadisi shine rijalul hadis a dunkule kenan waɗanda suka ruwaito hadisi haddasana wani haddasana wani haddasana wani shine al isnad sai ya ruwaito tare da isnadi me yasa ya ruwaito wara'a yake ganin annahu bi zikiri asanidiha shi fa tun da yanzu ya ambaci isnadi din kharaja min uhdatiha to yanzu ya fita san ya fita da soso da sabulu dan ya ruwaito da isnadi kai kuma malami ne ka san isnadi din nan ko a dazu dazu da ake darasi akan musalawul hadith ka sanya waɗanda aka ruwaito akwai wanda yake da gani zaka ce ina wannan ruwaya bata kai ba dan akwai wani a ciki kun gane ko akwai wanda yake da gani zaka ce wannan wadda'un ne mai yawan kage ne wannan kazzabun ne wannan saduqun ne wannan sika ne da sauransu ko kuma ka ce wannan ruwayar tana da inqita ko kuma wannan ruwayar ba manqatiya bace ba manqatiya bace ko wannan ruwayar abu kaza ce ko wannan kaza ce kenan kaga waɗannan abubuwa ne da za su sa kai ke hukunci akan isnadin ya sa kai hukunci akan ruwayar wannan yasa ya ruwaito tare da isnadi kun gano wannan dan ya san ka san isnadi din shi yasa ya rawaito tare da isnadi kenan yanzu shi yasa malai ce mithlu ibnu jarir at-tabari misalin shaykhul imam al-mufassirin abu ja'far muhammad ibnu jarir at-tabari a cikin littafin sa tafsiri ya rawaito tare da isnadi kenan yanzu ba za ka ce ai tabari ma ya rawaito a cikin littafin sa kai shiru ba don wani tunda littafin abu ja'afar muhammad ibn jarir tabari babban littafi a fagen tafsiri yana ga cikin umda na ahlus sunna a tafsiri kuma kai ji sunan ibn jarir tabari muhammad ibn jarir muhammad ibn abu ja'far muhammad ibn yazid ibn jarir tabari ya rasu a shekara ta 310 hijiriya ba yana da shekara nawa a ƙasa yana da shekara dubu ɗaya dubu ɗaya da goma sha hudu ba da ɗari ɗaya da ashirin da hudu ba wannan shekarunsa a ƙasa to wannan yana da cikin manya-manyan littafin tafsiri kenan yau rana tsaka mutum ba zai ce to ai wannan ruwa ta zo a cikin tabari abin da ta waje na faɗi shekarar rasuwarsa shi an ce tabari sunan gari ne sunan ƙasa ce tabaristan da ke yankin afghanistan turkmenistan sunan garin kenan to wanda ya fito daga ganin sai ya ce da shi al-tabari tunda kaga akwai tabar stan sai ya cire tana a ce al-tabari kun gane wannan da ke ko to kenan ko wanda ya fito daga garin ba lalle ne ya zama na dukkan su mutanen kirki ne ko kuma dukkanin su ba mutanen kirki ba ne. abin da ya sa mana wannan dogon li'irabin da wannan turancin shine akwai tintirin ɗan shi'a a tabari idan shi ya daman kun san daman ƙarya a wurinsu addini ce sai a rubuta a bangon littafinsu tafsirin tsobari kai sai ke tsammanin a ahalus suna wanda ake magana a kan shi gaje ka sai tafsiri din kun lura da ke ko a faɗi cewa tsobari ya ce gaje ka duba ga gashi kuma wancan ƙarya ne da ƙarerayi a ciki na tsallar salamata wal afiya ɗalibin ilimi hatara kenan don ya fahimci waɗannan mun koma kan karatunmu kenan yanzu ba duk abin da ka gani a cikin littafin tsabari na tafsiri za ka cewa mamu tsabar ya rawaito shi dan a kisa guda sai ya kawo maka ruwayoyi mabambanta kamar ruwaya goma kowanne da isnadi kun gane ko sunan shi imamul mufassirin shine limamin masu tafsiri dan kaga ya ruwaito ya kawo maka da isnadi mabambanta wajen ruwaya goma kai ba za ka shiru ka ci ai tabar ma ya rawaito sai kai mana bayani kan isnadin da ya rawaito da shi wani isnadin wani isnadin muslim ne isnadin makare ke da duhu babu wani haske haske a ciki amma shi ya san ka san isnadi shi sai yake ganin tun da ya koro maka da isnadi yanzu ba sai maka wani kanikanci ba ai da man kasar rijalul hadis ka san hukunce hukuncen su ko duk wanda aka kira maka a ciki ka san shi ina ba ta mun gane maganar shi sa malam ya ce saboda haka shi yana ganin tun da ya rawaito da isnadi kuma isra'iliya ne ya riga ya gama yanzu hukunci ya rage a gare ka kuma za ga da yawa waɗanda suke rawaito waɗannan maganganu a wurin tafsiri za ga kawai yana ta ruwaituwa ne ba tare da ya yi hukunci kan isnadi ba ko makamantansu Allah ta'ala ya sauke wa minhum man aksana minha wa jarradaha min al asanid ghaliba fa kana hatiba laylin mithl al-baghawi alladhi qala shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahu Allah anhu an tafsiri innahu mukhtasar min al al لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدئة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع sai bangare na biyu cikin malamai masana tafsiri dangane da matsayinsu akan al-isra'iliyat mun jire matsayin mutanen farko daga cikinsu akwai ibnu jarir tabari wanda zai ruwaito tare kuma da isnadi a matsayin yana ganin in ya faɗi isnadi shi ya wanke kanshi yanzu ke za ka tantance isnadi ɗin ka bi su kai hukunci a kansu don ya tabbatar maka da labarin ya kai labari ko bai kai labari ba na biyu man aksara minha shi ma wanda ya roito da dama wajen rada hamina al'asani da galiban amma sau da yawa za ga bata tare da isnadi ba to haka wannan ya fi matsala don yanzu kenan kai za ka lalubo isnadin kuma kai hukunci a kai fakana hauti balai sai ya zama wannan mai ɗiban tumun dare ne ai masan tumu eh ba wanda ya san tumu a cikinmu har ahamar kai ma baka san tumu ba ba an san gero ba eh akwai wanda suka sani ba an san gero ba idan gero ya da kai kafin ya yi nunar da za a sare shi a shanya ba ana zuwa a duba a ga wanda ya dan fara nuna sai a karyo shi a zo a gasa ba kullum kuma musamman wasu shekaru da abubuwa suka zo da suke da tsanani sosai da sosai sai a zo a gasa an aka gasa sai a zuge shi an aka zuge sai a ɗibi ƙwayar ana shi to ka duba in mutum ya je ciro shi da rana sai ka ga ya duba wannan gyaran ya duba wannan sai ya duba uku hudu biyar kafin ya ga wanda zai curu to ina ga a can ya jira da dare kaga sai ɗebo da nunan ne da wanda ma bai yi kwaya ba da shi za a yi kiran ɗiban tumun dare kawai zai ɗebo gaba ɗaya na fata mun gane wannan da ke go to shi wannan hatibu lail ne mai ɗiban tumun dare ne saboda haka in ya tashi da hadisi da ifi da waye da waye da waye duk zai kwaso ya ce daga cikinsu akwai wannan fakana hatibu lail sai ya zama mai ɗiban tumin dare ne komai zai ɗiba wasu kuma sukan yi wata jumlar su kamar su ce ɗiban karan mahaukaciya a san ba a shirye yake ba kawai inda aka ɗiba sai a zuba inda aka ɗiba sai a zuba ya dai ya ɗiba abin nan kawai tuba amma ɗiban tumin dare ya fi daidai da fassara hautibu kenan ana jin kusan shine ita ce hausa da za ta fassara larabcin مثل البغوي مثال بغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه عن تفسيره wanda ibn taymiya yake magana akan tafsirin din bagawi yace innahu mukhtasar min al-thalabi shi tafsir na bagawi tafsiri wanda yake takaitaccen tafsiri ne an rairaye shi ne daga tafsirin thalabi kun hausar ko an rairayo an turo shi ne daga tafsirin in a turanci ni sai ku ce an yi summarizing din tafsirin tabari ne a sa'alabi ne aka fitar da tafsirin bagawi ki zai ce innahu mukhtasar min sa'alabi shi tafsirin wa kenan bagawi lakinnahu sai dai shi imamul bagawi sanahu an al ahadith mawdu'a ya kange ya tsaftace tafsirin sa daga hadisan da suke mawdu'a ne kenan wannan za a same su a tafsirin sa'alabi kun saboda ka duk da cewar a can ya rere yau sai bai ɗebo waɗannan ba sai ya ɗebo masu kyan ban mai marasa kyan wal muftadi'a da kuma ra'ayoyi na yan bidi'a tintirin yan bidi'a duk bai zuba a cikin tafsirinsa ba shi gawi kenan wayan gane cewa za a iya samu a tafsirin da ya rerewa a cikinsu kun wannan wannan muna magana akan tafsir na al baghawi kenan to shi tafsirin sa'alaba din da aka ciro a cikin wanda yake shine asali shi mai matsayinsa. wa ƙala an salibi sai shekul islam ibn taimiyya yake magana dangane da tafsir ya ce. shi dai Salibi wa ƙala an salibi kai sai ya ce shi karan kanshi imam salabi din wa hati bulai mai ɗiban timin dare ne Yan ƙuluma waje da fi kutubu tafsir shi duk abin da ya samu a littafin tafsiri kwasuwa yake yi mai kyau ko mara kyau min sahihin hadisi sahihi ya samu sai tattaro ya zuba a nashi wa da'ifin hadisi da'ifi ne ta samu sai tattaro ya zuba wa mawdu'in hadisi mawdu'i ya samu kagaggen hadisi wanda yake ba shi da isnadi ƙarya ce zalla ya samu sai zuba a ciki kun gano wannan kuma kuka lura wancan a fagen rubutu kenan a har yanzu nake maganar an ga harare tafsirai da ake yi da murya ake naɗa ko dai a faifan bidiyo ko a audio ake sanya su a kafafen yada labaru ko a nta ko a tv ko a jarida ko a rediyo ko ma a ina ne in ka kasa kunne za ka ji akwai irin wannan wanda ke zai ɗebo isra'iliyat shi haka ya gani a littafi in kai magana ya ce a littafi ya karanta saboda haka ba tare da ya kaɗe musu ƙura ba sai ya ɗebo su yadda ya kwaso su haka zai bayar kun shiru kada an ce ai fir'auna ya sa a haƙa mai gida wannan haka yake ne ce abin nan ibn lisarhan la'alli abulghul asbab asbabus samawa fa tala ila ilahi musa sai kada an ce fir'auna an gina ginan kaga yanzu badin cewar an gina gidan yana bukatar dalili amma za a yi fir'auna ya bada umarni a yi wannan ayata tabbatar amma an yi din fir'aunan ya hau wai ya hau can sama da ya hau can sama sai ya sa kun yi shiru ba ku ke faɗa a tafsiri ba sai ya harba kibiya sai sama can sai kibiya ta dawo da me ku ba ake ta faɗa ba eh sai ka zan cewa ya harbo allan annan auzu billahi haka za ka ji ana ta magana waɗannan isra'ila ya mutane ne masu ga sunan da yawan gaske ba ku ji ana faɗa ba cewar da Allah maɗauki sarki ce da annan Musa alaihi salatu wasalam su shiga wannan garin udkhulul qaryata allati kataballahu lakum ko wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qala inna fiha qauman jabbarin wai sun shiga cikin garin su waɗannan mutane goma sha biyu kenan da Allah ta'ala ya faɗa mana yace wa ka akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum ithna ashara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum lin kuma as-salata wa atitum zakata wa amantum bi rasuli wa azartum wa qartum Allah qardan hasana la ukaffiranna an wannan dai mutane goma sha biyu da ya tura da suka je dan su sa ido a a Hausa yanzu a ce yan leƙen asiri tana kasan babu yadda za a afka magadi da yaƙi haka kawai ba tare da kun tura dakaru da za su shinshino muku shirye-shiryen su da dabarunsu da kaza da kaza da kaza ba wai da waɗannan mutane goma sha biyu suka tafi suna da suka tafi suka shiga cikin wani lambu a lokacin wani mai lambun ya zo duba lambunsa an daga kakun da ya taɓa jin kisar daga nan sai ya kai yaya sai ya ɗibi kansu ƙanana ƙanana sai ya sanya su a hannu haka sai ya tafi da su eh, eh ya zuba su aljihu haka ko ba a jin wannan ba ka taɓa jin wannan ba amma dai ka taɓa jin na iwaja wanda aka ba da labarin hijiya wanda yake ruwan tufa na gaba ɗaya iya irin sau ya zo mishi in ya ɗauki kifi sai ya haka da shi sai rana ta gasa a shekaru masu yawa baya ana tafsiri da aran ma ya ja alhamdulillah alladhi anzala ala abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sai na ce alhamdulillah yau zamu ji labarin iwaja shekaru masu sai da suka wuce baya a mai fassara ya fassara kwata-kwata ban ji labarin iwajen kenan kaga a wancan shekarun ma labarin iwajen ya fara shiga kwakwalai ma kafin wannan ayar sai na jimalin ya huce ban ji ya yi maganar iwajen akwai shi ko kaza kaza ba ni kuma ina ganin kamar wannan ma ayar kamar tana magana ne a kan shi a wancan shekaru masu yawa shekarun ba suna da yawa sosai haka ne ce shekarun nawa ma guda ne Allah ta'ala ya sauke to haka za ka dinga jin labarurrukan isra'iliyat har ma a ajiye ma tafsirin kwata-kwata a kama waɗancan labarurruka har gaji mutum ya tashi daga waccan unguwa zuwa waccan unguwa don wancan tafsiri ba wai don tafsirin yana da tsafta ba a'a don kawai akwai isra'iliyat akwai waye akwai waye kuma waɗannan abubuwan yana shiga jiki a cikin malamai ya fi samun masu wa'azi zalla kullum da ke ko kasan masu wa'azi zalla su suka fi samun wannan sai tashi ya ce sun to daga Legas sai yan fashi suka tare su da yan fashi suka tare su sai duk mutanen mota suka ji tsoro da suka ji tsoro sai ce kowa ya kwamitar da hankalinsa da ya fito sai ce da yan fashi nan kowa ya ajiye bindigarsa sai ce da ɗaya ya kudu ɗaya ya arewa ɗaya ya gabas ɗaya ya yamma jama'a suna son wannan asirin ko ba ka za ka je na faɗa ba <laughs> to haka wanda ka san ka ina ka san ina ya dosa kun fahimci wannan da kyau ko almuhim dai waɗannan su ne yan wa'azin turmi yan wa'azin bakin titi in ka je kasuwar bai ranar asabar da ka same su ka fahimci wannan da kyau ko yawon Allah ta'ala ya sauke to amma wannan in dai mutum ya fice a wa'azi ko da ba wannan yake ba in dai wa'azi ne zalla to ba za ka rasa yadda isra'iliyat ba su za ka ji kana karantawa a cikin littafin qasas wani mai yawan bada labari ne wannan muke karatun mawaba da su akwai tambayar da ake ma wani daga cikin tabi'ai sai ba da amsa kun da ke ko sai ce inna ma anta qas kai ishuru mai wa'azi ne ba mai fatawa ba ne. lura da ke ko mai wa'azi ne ba mai fatawa ba ne mutum ne ya saki matar shi kafin ya tare da ita sai ta sake ta sake daya sai daga baya kuma yaje yana son ta zai aure ta ko sai ta auri wani mijin kun yi shiru eh amma bai tare da ita ba sai wannan ya ce a ina ai da bai tare da ita ba ta riga ta ta yi nesa da shi amma da ya tara da ita ne to yanzu yana da sake nawa daya saura nawa kenan ma'ana yana damar iko mai sai wanne ya ce mishi inna ma'an ta ƙas kai yi shiru mai wa'azi ne ba mai fatawa ba ne ai saki ɗaya yana nisantar da ita ne ta zama na babu aure tsakaninsu ba maganar idda ko maganar komi amma baya hana a sake sabon ɗaura aure saki uku wannan shi ke sa wa hatta tanke zo da sai ya bambance mishi su tsakaninsu kun gane wannan da kyau to almuhim dai an ana magana ne akan tantancewa tsakanin matsayin malinta bayar da ke kowa sheikh kowa ustaz kowa malam ba kun yi shiru a inda ake ake ba ilimi haƙƙinsa to kowanne da sunansa kowanne da sunansa akwai du'at su masu masu da'awa ne in da za a yi musu tambaya akan kaza kan gaza ta suke a ah, ku je ku samu malam wani amma dai da za a yi su ja hankalin mutum ne ba tare da sun saba ma shari'a ba za su jahi ya fahimci addini amma da za ka yi mai wata tambaya mai zurfi bai sani ba kun fahimci wannan da kyau ko in kuma wannan in a bada caji ne shi wannan ya ya iya zai zazzaga caji sosai da sosai ka ji cewar ko yanzu yanzu nan yawwa in cajin ba kuɗi ne ka ji cewar in ya caza ka riga ka za ka cire ka aji Allah ba tare da ya saba ma Allah ya saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin isar da sakon ba to amma kuma da za a mai fatawa ta addini to sai kuma sai kama mai yake kisa imam malik ibn anas yake cewa rahimallahu mar'an arafa miqdara nafsi Allah ta'ala ya ji kan mutumin da ya san matsayin kansa ta yadda in an mai tambaya ya san a wannan aji yake ya san matsayin kansa abu kaza ne zai je a tambayiwa ne ko da a cikin malamai ne su karan kansu sun san in dai magana ce ta rikita rikitar aure to a tambayiwa ne ko da su karan kansu malaman ne in abin da ya shafi kasuwanci ne a tambayi wani in abin da ya shafi gado ne a tambayi su karan kansu ba sanin kansu juna amma a Najeriya ce kawai da zara an ce mutum shekh ne to ya san waɗannan daga ka zana aiwawa da baharu ne la sahila lahu kenan kaga wannan Allah ta'ala ya sauke to waɗannan zai sanya mu dole mutum ya dinga tantancewa a fagen tafsiri ba komai ya karanta a littafi zai ɗebo ba shi a salabu yana da littafi mai zaman kashi mai suna an anbiya'i kisoshin annabawa ba abin da ba za ka ji ba a ciki irin waɗannan abubuwa da sai ka yi tafiya mai nisan gaske sai ga an janyo rabin aya ko wani ɓangare na aya to sai a yi nisa kuma a yi tattafiya ana tema wannan kisoshin a yi tattafiya a yi tattafiya ka ji abin la ilaha illallah idan labari kake so ka san shi mutu yana son labari asalan akwai kisohi cikin ƙur'ani mai girma ɗaya akwai kitabun maghazi a cikin sahih bukhari ya kokin manzon Allah sallallahu ta'ala akwai kitabu siyar tarihin gogor da sauransu da akwai cikin sahih bukhari waɗannan tsaftatattu ne malamai da suka yi fice a ilimin hadisi suna da littafai waɗanda suke na tarihi kai akwai albidayatu wa nihaya ta ibnu kasir ibnu kasir da yake malamin hadisi ne za ya ga ɗebe-ɗeben zai zama da sauƙi sosai da sosai sama da a ce ga wanda yake shi ba malamin hadisi ba ne shi abu jafar ibn jarir tabar yana tarihul umar walmuluk amma su fulan suna da yawa sosai da sosai shi ma wannan za a gansu da akwai kuma akwai kasusul an biya ta ibn kasir ɗin duk irin waɗannan dai za a ga da dama dama ne ku lura da dama dama amma dai kullum ka yi kokari kaga kayan dabtin ɗan kissoshin ka a cikin ayoyin alqur'ani mai girma kamar yadda maka faɗa jiya in za ka fara fara bada labarin kisar annabi kaza sai ka tara ire-iren waɗannan ƙasoshin na cikin ƙur'ani. sai ka ga cewar duk cikon da kake nema zaka yi anan yi anan an faɗe su a waɗansu surorin a waɗansu ayoyin sai ga ƙasoshin ka sun tafi miƙaƙƙo amma za ka ga waɗansu abubuwan kai in ana ba da kisoshi sai ga wani shiru mala shi kuma wanda yake ba da kisoshin matsalar idan ya ga ya samu kan mutane kuma kisa ta ƙare yanzu ya kenan za a yi eh shi ma sai dan kakkara saboda a cike lokaci a abin al'ayata hal da mutum dole ya taka tsantsan akan abin da ya shafi al'isra'iliyat kuma waɗannan makare suke kun gane wannan da ke ko wannan makare suke cikin malamai sai dai a ce wasu wani bangaren ya fi wani bangaren dama-dama amma in ba mutum tsayawa yi sosai da sosai yi mu karatu akan abin da ya shafi isra'iliyar ba yi kaza yi kaza to lalle ilalla za ga abin yana jin shi ba tare da ya sani ba ah, so nawa za ku ji ana ba kisar annabi ayyub alaihi salatu wassalam cewar abin nan jikin ya sassare ya zube ƙasa ya yi kaza ya yi tsutsa ta ba inda bata cire inda ya rage kawai shine ina kuma dufa ana fassara maka ne an yi masaniya shaitanu bi nusubin wa azab sai ga an ta ɗebi waɗansu abubuwa an ta ɗebi wasu abubuwa an ta ɗebi wasu abubuwa saboda haka wasu abubuwan gaskiya wallahul musta'an Allah ta ya sauke wa minhum man zakara kathira minha wa ta'aqqaba al-ba'dha bima zakarahu bi tad'if aw al-inkari mithlu ibn kathir bangare nawa na uku daga cikin malamai man zakara kasira min a wanda ya ambace su wata aqabal ba'aba ya bu wasu daga cikinsu su mimma zakara daga cikin kissoshin da ya ambata a tafsirin sa bi tad'if ya da'ifantar da su awil inkar kuma ya inkarin su baki daya ya kawo su kuma ya inkarin su ga wannan ya gama maka aiki a lokacin da na duba tafsir din ibnu kasir shekarun baya akan fassarar wahal ataka na ba'ul khasmi idh tasawwara mihrab idh dakhalu ala daud fa bazi' aminu don gane da kissar da muke magana jiya ibnu kasir ya ce a wannan wurin akwai kisoshin da basu inganta ba basu dace da matsayin annabta ba basu gaza ba ba ma za a kawo su ba balle ma ya inkarin su asali ma bai ma kawo maka su ba ina fata mafahimci wannan da kyau to in ba haka ba za a ce annabi Dawud wai ya ga matar bar dai daga cikin baradan shi wai yana son ta wasu ya tura shi wai ne abin nan ni fil khitab la ilaha illallah ya za a yi annabi irin wannan wasu kissoshin fa a cikin kissan ne kake da makaman da zaka sassabe su kake da dalilan da zaka yi waje da kissar a cikin kissar muddin ka ankara muddin ka faɗa ku haka muhammad al-amin shankiti mai adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da na duba kisar annabi ayyub alayhi salatu wasalam a cikin suratu al wa ayyuba izina da rabahu. kun ka fahimci wannan ko ya ce akwai isra'iliyat masu tarin ya bai maka wasu ba sai dai ce an ce kaza ce duk isra'iliyat ne ma anzalallahu biya min sultan wa ina faɗa muku inda ma na yi faɗa ne akwai waɗanda suke ambaton su sai su hukunci a kansu ce da ifi ne kuma su inkari to kun ga a waɗannan wuraren guda biyu da na ibnu kasir cikin suratu daud da na muhammadu al-amini shankidi cikin suratul anbiya ba su ma ambace su ba asali ma ce suka a wurin akwai kisoshi isra'iliyat suka yi da su suka wuce to amma al shaukani a cikin littafinsa na tafsiri mai suna fatahul qadir aljami'u bayna fannai riwaya wa dirami ilmi tafsir da yazo yana magana kan iwaja bayan ya kawo kissar sai ce to su yayi raddi akanta ma'ana yayi inkarinta yace na farko dai waɗanda suka kawo kissar iwaja da suka ce dufana ya idan sawo ya zo mashi in ya daga kifi sai rana ta gasa shi ya ba mata shi suka ce su da suka yace da suka rewaito kissar sun ce iwaja kafiri ne hakan su hutar da kai kenan dan Allah ta'ala ya ce yace yana hikaitu man addu'a annabi nuhu alaihi salatu wasalam yake cewa rabbi la tatar al ardu min al kafirin diyara innaka in tadharruhum yudullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara kaga wannan ayar ta yi waje da wannan kisar kun gane ko hakan nan kisar da ta zo cikin abin nan suratul hud قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين kaga duk ya nuna kenan babu wannan dalilin ne kenan na ɗaya kenan dalilin na biyu al'imamu shaukani ya ce tsawon shi lalle ya nuna tsawon iwaje yana da tsawo in dai har ruwan na zai kawo mai iya irin sawu ba ruwan da jirgin ruwa ne ba karamin jirgi ba yake tafiya a kan shi ka fahimci wannan da kyau ko sannan kuma ya daga hannu haka rana ta gasa shi yana da tsawo kuma Allah ta'ala ya halicci annabi Adam akan zira'i 60 kuma mutanen shi ba za su gushe ba suna raguwa to yanzu shi kuma ya aka yi zira'in shi iwaja tsawon shi da shi da annabi Adam wanne foni ya fi ya fi annabi Adam tsawo bayan kuma shi annabi Adam alaihi salatu wasallam a lokacin da aka halice shi zira'i 60 ne kuma raguwa ake yi shi ku wannan karuwa ma ta ina kenan to haka kaduya ta ilimi kenan duk da labarin ba shi da asali amma dubu guduma da ya ɗauka ya buga mashi kusa mai inci tare da ita ina ba mun gano to irin waɗannan al'amurra gaskiya sun shafi malaman tafsiri sun shafi al'amura dole a tashi tsaye da tsarkake duniyar tafsiri sai ga ramadan a ramadan a nan garin mina watakila ka iya cewa an yi tafsiri sau nawa a nan a cikin ramadan baki daya kaga dai akwai wanda ke yi a kullun so daya ire-iren su ma ya yin kullun so daya kana ganin sun kai mutum nawa akwai yawa akwai wanda yake a kullun yana yi so biyu kullura akwai ka zara ga ana yin tafsiri da yawa to amma ya al'amuran al'umma yake shin kawai an mai da tafsirin a watan ramadana kawai za a yi tafsiri ne aiki da shi kuma sai kaza ko kuma dai abin yake ne irin yadda ake rikita garuruwa da tafsiri a yi da safe a yi da rana a yi da la'asar a yi bayan sallar lisha a yi kaza ya kamata a dinga samun canji sosai da sosai canjin ya fiye da yake yanzu lura da wuraren da ake yin tafsiri za ga wuraren suna da yawa to shin tafsirin ne ba a bashi haƙƙinsa da zai taimaka ya isar da saƙon ko kuwa ci da ƙarfi ake yi ko kuma dai ya al'amuran suke Allah ta ya sauke to dangane da abin da ya shafi Isra'iliyar mun ji wasu sun ambata kuma sun yi inkarin sa sun yi kaza sun yi kaza bangare nawa kenan na uku wa minhu man balagha fi raddiha daga ciki kuma akwai wanda ya kai matuƙa wurin kore ta wa lam yadhkur minha shay'an bai ambaci wani abu na tafsiri ba ya alahu tafsiri bai ambaci wani abu da zai sanya shi a matsayin tafsiri ga Qur'ani ba kan Muhammad Rashid Rida kun gano wannan ku lura abu da mai kira Isra'iliyat idan ya tabbata fa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbata da shi kenan bai zama Isra'iliyat ba kamar me kamar hadisin ruwa karanta jiya kamar wanne kamar kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam abin nan da yake cewa a ƙarshe kan suratul ahzab kisar annabi Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha azaw Musa fa barra'ahu wadanda suka cutar da annabi Musa la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu azaw Musa suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam suka siffanta shi da wata mummunan sifa kun fahimci wannan da kyau ko da suka zuba ta da wannan mummunan ba sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya barrantar da shi ya cire tufafin shi zai zai yi wanka sai Allah ta'ala ya janye tufafin sai ya bi tufafin bayan kuma ya cire shi daga jikinsa sai wannan abu da wani algungumi ya je rurauto ta rikici cewar aya Musa yana da abu kaza sai mutum biyu uku suka ga cewar lalle ba shi da wannan abu shikenan suka zama shaida fa barahu Allahu mimma qalu wannan kuma ba isra'iliyat bane duk da cewar alqur'ani bai kawo ta ba ya tabbata a hadisi dan qur'ani ce fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha amma fito da kisra ya tabbata a hadisi amma lalle ilalla dole a tahi tsaye isra'iliyar ma har ma yake gargara ana ajiye tafsiri kai a fara isra'iliyar a dinga labari a dinga labari aukan lazi abin nan wata alim na ba allazi ce na ayatina shine bal'ama dan ba'ura ko kaji an ce shine bal'am bin ba'ur wai ilimin sani ya zama hazo <laughs> kun ci wannan da ke ko wai shine ya zama hazo wai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya tura shi yayi da'awa da ya je inda zai da'awar sai sarkin wurin yanka mishi sarauta shikenan shi ma sai ya watsar kace in haka ne suke ta faɗa ko abubuwa sai ka rasa inda mutum inda mutum yake samu abubuwa mamala shi zana ce irin waɗannan ya ɗin fa ɗai majalisun da za ka je a rasa su dole sai malamai sun tahi tsaye an yi karatu a kansu an wanke su an tantance su sosai da sosai allah ta ya sauki zuwa nan ne muka dasa aya ke na muka ƙari magana kan abin da ya shafi isra'iliyat mace mhm. gaba

sunaye no sai ka ce a'a ba korewa ba ne ai yanzu idan ka sa sunan ya nuna ka tabbata kenan Kafin fahimci idan ka ce sunan shi armiya'u ka sa maɗanka ɗanka sunan ka armiya ya nuna ka tabbatar da da wancan sunan ne ka fahimci wannan da kyau ko ya nuna ka tabbatar da shi kenan shi sa na ce maimakon wannan ya nuna tabbatar waka da shi har ma ka danga neman mishi dalili ina laifi kawai ka sa wani sunan armiyawu yadda kowa yake faɗa eh a'a yaron da mutum ya haifar baka zina ce a'a ai ba wannan nufin ka ce arma yawo ka ce abdurrahman ba ta ne in ka ce arma yawo ka sanya ma yaron ka sunan arma yawo to ai ka tabbatar da abin kenan amma ka same maimakon armaya ba ya kasa abdurrahman ba sunan yaran ka abdurrahman kaga gaba wanda zai ce mai yana cikin isra'iliyat maimakon ka ce sunanta bilqis sai ka ce sunanta aisha an haifa maka yarinya kun yi shiru ba wai ka ce ba sunanta bilqis ne amma dai yaran ka ba zai zo kuma ana ce ah, kai wasu ban ci sunan ka isra'iliyat ne ya to shi dai an sa mai ka zo ka sa yaran ka cikin zufa ba ba wai ina nufa a a ah, ba ka nake ne na'am zai yi mutum kamar tun da ah, an ta kada mutum ya fata maka da yi eh, watsi da su haka eh. zai ya ce wasu suke ga sunan wallawa alam dama irin waɗannan jiwon gazo ko da baka faɗi sunan ba fa ba wanda zai ci maka kai laifi qala qa'ilun minhum sai wani daga wani mai faɗa ya faɗa daga cikin su yace uku tulu yusufa ku kashe yusuf aw aradan sai wani an tambaye kuma mai sunan wannan ai ba wannan ake so ba kisar ake so a ji qala awsatuhum sai wani mai hankalin cikin su yace kaza shikenan ko kuma sai ka sai ce kuma malaman tafsiri sun ce sunan shi kaza sunan shi kaza uh, na uh, na malamai matsayar malamai eh

da yake ya tantance ne a can shi sa ta fakana hatiba layl wa jarrada min al da ghaliban fakana hatiba layl sai ya zama mai diban tumun dare mithl baghawi misalin bagawi amma ba wai misalin shi yayi diban tumun dare ba allazi qala shaykhul islam wanda ibnu taymiya yace dangane da tafsirin sa tafsirin bagawi mukhtasar min as-alabi takaitaccen tafsiri ne na salabi sai yanzu ba tafsirin bagawin yake so ya kai ka ba yana so kai ga tafsirin sa'alabi ne to amma kasancewar tafsirin bazawi ya yona so daga na sa'alabi shi sa aka faɗi sunan idan ka san amma tafsirin bazawi ma'alimu tanzil wanda na sai wannan mai sunan ma'alimu tanzil tafsiri ne wanda yake yana da kima sosai da sosai kalu wani bayan hana yana da tafsirai amma akwai wani tafsiri ma'alimu tanzil mai sufuli hudu yawwa wa alaikum assalam wa rahmatullah nan kamar ya ahli sunna a a ai inda cikin yanzu ba mun yi karatu ba yanzu muka faɗi tafsiri kaza ya yi darasa tatbiqiyya kenan shi za nake cewa ɗaiɗai majalisun da za a rasa su ɗaiɗai majalisi sai dai wani ya fi wani watakila wani ya fi mai da hankali ga wanda musulunci bai tabbatar ba kuma bai kore ba kaga sai ya takaitu akan wannan kamar na yahuza da na bilkis kaga musulunci bai tabbatar ba bai kuma kore ba to shi sai ya faɗa a matsayin haka misali amma wanda ya huce haka sai ya shiru shi kuma wanda aka faɗa mana sai da riba shi hatta wannan ɗin ma bai kawo ba ka fahimci wannan da kyau ko? na'am na gwanin ya daga hannu ɗansu nam nam yauwa wannan jumla tana da mahimmanci ka ɗauki ƙa'ida wani fa yana ganin duk abin da ya gani a littafi daidai ne kawai zai faɗa ko ba ka yake ba in dai a littafi ne saura ga yanzu sai ka faɗa mishi ya ƙi yadda inda za ka rubuta ya ga littafin a kasuwa ya siya sai ya da shi shi inda zai gani a littafi shi ya ɗauka wannan littafin ƙorani ne saboda ka irin irin kima ƙur'ani irin da yake ba wannan inda ya gani a littafi sai ce a littafi ya gani ba ka shi ba an ce ka an rubuta kaza an rubuta kaza shi yana ganin kawai ya gama kaiwa alhalin kuma wannan ba haka bane ko a littafi ne sai an kaɗe mai ƙura sai an tabbatar da batu a kan shi hmm? <laughs> wato ƙa'idar kamar da nake faɗa inda ana mai da muhimmanci sosai a akan abin da ya shafi usulun tafsir sama da tafsirin kawai a ce ana ta ƙoƙarin karantar da yadda ake yin tafsirin yadda ake yin tafsirin to shi wanda ya zo yi da baki wanda ya zo karantarwa ko da ya tattara waɗancan abubuwan ya san yadda zai kauce ma isra'iliya ɗin da aka aka faɗa ya isar da cikakken saƙon tafsiri ga al'umma ina ba ta mafihinci wannan mu shiga abdami na ya mutum zai gane isra'iliya cikin tafsiri amma ne ga kamar darasin isra'iliya din ya dan abin nan kuku ko yace ya zai mutum ya gane darasin isra'iliya a cikin tafsiri ai ka ji abin da muka faɗa shi yanzu an yi maka magana menene isra'iliyat al-isra'iliyat al-akhbar manqulatu an bani isra'il kenan in dai ka duba a iya saninka a qur'ani baka ji shi ba a hadisai baka ji shi ba to akwai alama tambaya akan shi misali kamar abin nan abin nan qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ƙala lahum nabiyuhum sai annabinsu ya ce sai ga an ce ne shamilu ko ba shi ne ko shamun eh kace me kace me shamun ji an ce shamun ji an ce shamwil haka nan gazo na suratu yasi abin nan yake cewa abin nan ashabul qaryati idza ja'a al-mursalun idza arsalna ila muthlin fakazzabu ma fa'azazna duk sai ga ana lissafo muka su alhalin inda akwai fa'ida wurin kiran sunan waɗannan mutanen fa da qur'ani ya ambace su wala qad atayna musa kitaba wa musa kitaba min bir rusul sai muka biyo bayan shi da manzanni sai ga an zayyano manzannin su ne wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane alhalin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama farin jakada Allah ta'ala yake cewa wa rusulan kada qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayk akwai annabawa masu tarin yawa mun baka kisoshin su akwai annabawan da bamu baka labarin su ba amma sai ka je ka samu a cikin qisasul anbiya'i an kawo tarihin su aka ce mm, mm, shi kuma wannan daga ina ɗebo su tunda manzo su salama an ce mai akwai annabawan da aka bashi labaransu akwai kuma waɗanda ba a bashi labaransu ba to shi wannan yana ya samu waɗannan Daga dole yan za ta hitsi sosai da sosai a kan isra'iliya ce kuma za ga irin abubuwan tasirin da suka yi daga ciki suna ɗauki tunanin mutane daga harkar ƙwar'ani a koma wancan labarin ɗin za ka ji a cikin isra'iliyat annan musa alaihi salatu wasalam bayan ya bar birnin madiyana bayan ya bar masar da wani daga cikin cabinet na fir'auna ya sadado zai ce mashi abin nan innal mala'a ya na bika tawaga abin nan majalisar tsaro suna can suna mitin akan ka fakhruj fita fakhraj minha khaifan yatarqab sai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya fita daga garin Masa ya kama hanyar Madiyana falamma warada ma Madiyana wajada alaihi ummatan min nas yasqul wajada min dunhi imra'atayn tafudan ya samu mata guda biyu suna a gefe guda kaza kaza kaza har da ya shaya musu duk bi da sanin kisar ya sha musu da ruwa suka koma sai eh, mahaifinsu me sunan shi ma eh <laughs> kaji ko eh yauwa ya ce wa abuna shehun kabir ka ce sunan shi ya ce sunan annabi shu'aib kun gane ko ibnu tafir ya ce shi yana da shakku akan cewar shi ne annabi shu'aib shi ne shu'aib domin annabi shu'aib alayhi salatu wassalam duk da cewar ko yanzu da kaji an ce madiyana sunanka yana zuwa kunnanka yana zuwa gawa ga annabi shu'aib don wai madiyana A akhawum shu'aiba ce annabi shu'aib alaihi salatu wasalam yi wa mutanen shi wa'azi a cikin wa'azin ce cewa wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qauma lutin minkum biba'id yake cewa ya ku mutane na kada tsageranci ai hausa ta fito ko tsageranci da taurin kai ya sanya ku irin abin da ya shafi mutanen annabi nuh da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih ya sami ku wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id abin da ya shafi mutanen annabi lut yana kusa da ku ba shi nesa da ku in jiwa in ji annabi shu'aib alaihi salatu wasalam to amma gargamanta annabi lut tare yake da annabi ibrahim da Allah ta'ala ya ce fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi shi kuma annabi ibrahim wanda yake tare suke da annabi lut shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shine wanda ya haifi annabi isma'il da annabi yaqub abin da annabi ishaq annabi isma'il da annabi wa min wara ishaqa yaqub shi annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub ashe annabi yaqub jikan annabi ibrahim ne shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabi yaqub shi ya fi 'ya'ya goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wasalam shi annabi shu'ad ya fito cikin abin da shi annan musa alaihi salatu wasalam ya fito cikin jikokin jikokin waɗannan aya goma sha biyu ne akwai nisa tsakaninsu da annabi shu'ad ko babu kun ga yadda ake haɗa kan ayoyin ƙur'ani ko kun gane wannan da kyau to ba wannan muke magana ba dan abin da kuke cewa shine wa abu na shehun kabir shine shu'aibu sai ka ji ana ta ayin shu'aibu kenan ai kaza kaza in ga mutum magana ya ce ai an faɗa tafsir an fada tafsiri qur'ani ne ya faɗa ko ka'ida ne komai sai an da mai kura to ba wannan ba abin da nake so mu kai gare shi sai shi wannan dattijo da ke madiyana mahaifin waɗannan yan mata wannan yara guda biyu ba ya turo su je su kira shi ba eh, fadatu eh dawo matam shi alastihya kun annabi Musa alaihi salatu wasallam saka kama tafiya dawa to na bin muku linzamin shi ne sai ku ci gaba suna tafiya sai me eh eh eh kun yi shiru kun yi shiru iska tana daga zaninta saboda haka sai ta ce sai ta ce sai ce ta dawo baya shi bari ya huce gaba saboda ka sai ta dinga jefa dutse ko ba ka ke faɗa ba inna khairu man ista'jarta alkawiyya alamin sai a ce wai ne fassara alamin amintacce ku ba a faɗin wannan a lokacin da annabin Musa alaihi salatu ya baro birnin Madiyana ya baro birnin Masar wai yana fito gari sai hanya ta rubu biyu ko buka taba jin wannan ba to da hanya ta rabu biyu da ya zo mararaba sai ya tsaya sai mai faru ku ci gaba mhm. haka za ka dinga zamba isra'iliyar fa kuma yanci wannan da kyau ko sai wannan zai daɗa nuna maka ana ajiye tafsiri gefe guda ne fa a kama waɗansu labarurruka wanda yake tuni an riga an ruwaito su a ciki a wani littafin yahudu da nasara aka zuba a cikin tafsiri amma kalu in dai kisoshin kake nema mutum kayi nazarin waɗannan surorin gaba su ba kisar annabi Musa alaihi salatu wasallam kake nema ba kadan da ke da cikin suratul qasas din kadan da ke da cikin suratul namli ka hada da suratul abin nan suratul taha na wannan abu za ka samu bayanai sosai da sosai sai zamana kana tattara bayanan bayanan suna haɗuwa ba tare da an bi ka bashin dalili ba

أتوكو عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى kaza an ce ai wannan sanda sanda annabawa ce annabi shu'aibu ya daga wani rumbu ya dauko mai sanda kun yi shiru ne fata mun gane wannan an kullura lura wannan bayanin fa hatta ahlu suna sai a hankali fa to ka'ida ita ce karatu ne sai mewa kan mukiyamun laili gaskiya wajibin mu ne mu tashi mu kade makaratu kura a yi shi akan ka'idojinsa wannan shi zai sa a bai karatu haƙƙinsa duk yadda wani ya kai girma girma shi bai kai na karatu ba kuma ana yawa ba karatu haƙƙinsa ne kuma ba ma taɓa karatun nan don cin mutuncin wani wani ce mu ce alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq amma dai waɗansu abubuwan da ake yi da ayaba annabawa sai kuma ga a cikin labarin su kansu ake yi ka lura duk wani mutum da zai zo wajen ya da falalar wani sai kaga yana yaban shi sai kaga yana sukan shi kamar shi'a da suke bada falalar sayyida Fatima sai suka ce tunda ta rasu sai na Aliyu bai aure ba wajen shekara nawa kenan wata shida da rasuwar manzon Allah ta koma ga Allah khalifantu sayyidina Abubakar kawai shekara nawa shekara biyu halibanta sai na umar goma sha halibanta sai na ufuman za a ga wajen shekara talatin kina ya zauna yana a wufilla sai ga lokacin ba ma waccan falala an kuma soki wannan inda kan wannan ne haka mutum zai kasance saboda ka tof ɗin din ka sosai don kauce ma isra'iliyat kuna ji ina daga fada kauce ma isra'iliyat akwai littafi su da guda da aka rubuta na sha'afa da na ɗauko muku na nuna muku shi amma da izinin Allah ta'ala in ban sha'awa ba ku addu'a goban kawo muku shi ko abin nan al-mawdu'at al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubi tafsir al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutubi tafsir kenan yana da kyau ka saye shi ana samun shi a nan kasuwa a Najeriya kun gane wannan da ke ko yana da kyau ka samu wannan littafin zai taimaka maka wurin tantance don zai dinga kawo maka raddi a kansu da sauransu amma littafi ɗaya kenan da izinin Allah ta'ala gobe zan nuna muku shi al isra'iliyatu wal mawdu'at fi kutubi tafsir sunan littafin kenan Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk waɗanda suke da hannu a cikin shirye irin waɗannan karatuttuka a duk majalisai na sunna ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sanya mana albarka gaba ɗayan mu ya sanya aljanna ta zama makoma a gare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik